إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uwa, yau wannan shi ne darasinmu na biyar kuma yau shi ne bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 shi kuma yi daidai da 30 ga watan afrilu shekara ta 2020 jiya shekaran jiya Allah bai samu gabatar da tafsiri ba dalilin kuma rasuwa da aka yi mana na surukuwa ta mahaifiyar iyalina uwar gida ga shef Abdullahi, abdullah imam alusunat jama'a wanda ya tilasta mana dole mu dakata mu tafi domin halartar wannan jana'iza wadda take mai nauyi a wajenmu gaba ɗayanmu malama halima shitu malama ce da muka sani a nan ƙasarmu ta afirka gabaki ɗaya har da ƙasashen larabawa don malama ce sai karatu a jami'ar umar kura a garin makka kuma ta samu mumtazul awal ma'ana ta class a lokacin take samari da malam abdullahi abdullah a can ƙasar saudiya yana karatu a jami'ar musulun ta madina ita kuma tana na umar kura da ke garin bakka malama ce wadda take madace alkur'ani kuma mai tafsirin alkur'ani tun daga bakara har zuwa nasi ta fasar alkur'ani da yaren hausa a nan masallacin usman bin affan da ke garin kaya a cikin garin kano sannan ita ce tsohuwar kwamanda ta Hisba. a lokacin gwamnatin malam ibrahim shekarau a nan garin kano kusan kana ya babu wani malami a najeriya wanda ya karatu a kasashen larabawa wanda wannan malama ba ta taimaka masa domin galibin malaman da suke karatu a saudiya ba su iyali ko kuma ba su da muhallin da za su aji iyalansu a wani lokacin sai a gidan imam ahli jama'a sheikh abdulhaf abdallah ita kuma ita ce take zama kamar uwa to dukkan waɗannan malamai da iyalansu da suke zuwa garin makka da madina da riyadh jidda domin yin karatu addinin musulunci malama ita ce shugaban mata musulmai na afirka gaba ɗaya wadda ƙungiyar take da suna jam'iyyar nisa'il musulmat al afriqiyya da turanci suna ce mata amwa association of african muslim women tana da shafa da yawa na da'awa wanda take gudanarwa musamman tsarin mu'assasa ne zaman kanta wadda take kula da marayu da kuma sulhu tsakanin ma'aurata da al'amura da yawa da suka shafi addini ta taimaka ma zawarawa da marayun da suke tare da su abubuwan da wannan baiwa Allah ta yi na alkhairi ba za su yi kirguwa ba ba za mu kuma iya taskace su ba iya wannan lokuta da muke da su ba malama duk wanda ya santa ya santa mace mai fara'a wadda ba ta fushi sai da an taba addinin Allah ne za ta bace ranta amma muddin ba addini aka taba ba za ka mai afuwa ce mai yafi akan dukkanin al'amura na rayuwa ba ta tada hankalinta akan su ko mace mai hakuri mai cewa dukkan ya kamata mace cewa take da in ka zauna tare da ita za ta baka shawarwari na alkhairi wanda su ɗauke maka damuwa da baƙin ciki na rayuwar da suke cikin ta alhamdulillah mutuwa wanda musulmi yake nema yi irin ta Allah ta'ala ba mana domin kusan awa biyu babin take maimaitawa sai karatu alqur'ani sai kalmar shahada a haka Allah ta'ala ya karɓi rayuwarta ba wani tashin hankali suke kallo a gabanta ko kuma babu wani alamar jiki na cewa wannan mala'ikun azaba ne suka zo fuskar ranta abin da Allah ta'ala ke cewa Wannan wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa in ba shi malam da yake kanta ba a asibiti tare da Dr. Bashir Ali Umar ba mu wanda ya fuskanci cewa ta mutu duk likitin ba san ma ta Allah ya tabbara rayuwarta sai da malam ya tari kalmar shahada sannan ya ce masu ai ta mutu kuma Allah ya tafi rayuwarta da gumi na goshi da kuma murmushi bayan Allah ya tafi rayuwarta wannan bi ya san wa yake malama ya san kalmomin da kullum su ne subhanallah alhamdulillah ko magana kake ta ce maka subhanallah to wannan yana nuna maka idan mutum ya tashi yana yin abu a rayuwarsa da shi yake ƙara kuma Allah ya tafi rayuwarta akan wannan kalmomin na shahada waɗanda su ne kullum take maimaitawa muna addu'a ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mata ya mata Allah ta ayyana ce makomarta Allah alikinta bayanta Allah kuma ba mu na rashin malama da muka yi Allah ya sa rashin ta zama alkhairi ga ta, mu kuma Allah ta'ala ya sanya mu zama masu hakuri akan wannan rashi na wannan malama da muka yi a cikin wannan wata na ramadan wata an take mu tsada wata na ibada ba mun ce shi lafiya da Allah azaba ta fa da ita za ta bar gobar mai kusiri a cikin wannan wata mai albarka da ta saba gabatarwa a Usman ibn Affan majalisin da ma yi ta afar ta tafsirin maza ita kuma take na mata a cikin watan Ramadan ba abin da za mu ce ma Allah sai dai mu ce masa inna lillahi ma akaba wa lahu ma aqa wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ya ta mata Allah da rahama Allah ya na fito da ce mu kuma amin amin da uwa da shi mai ta aziya da mu ke ta wani cewa ba mu samu dama mu amsa ba ki haƙuri yanayi ne na halin da muke ciki a wani lokaci ba za a iya amsa kowace waya ba muna fata Allah ya kira na uku su ne waɗanda suke da wahalar sha'ani suke da wahalar ganewa saboda rashin tabbas da suke da shi a cikin al'umma waɗannan kuma su ne munafukai wanda suke bayyana zahirin su imani amma ba su nuna abin da ke cikin zukatan su kuma kafirci ba musulunci tare da su sai kafirci da yake cikin zukatan su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayani a kan mominai sai da kuma bayani a kan kafirai wanda suke tsakaninsu su ne munafukai amma Allah ta'ala sai jinkirta bayaninsu sai kai bayaninsu bayan ya yi magana kafirai don ya nuna cewa munafukai tare suke da kafirai shi yasa Allah ta'ala ya jinkirta bayanin su inda munafukan don ya haɗa masu da kafirai ta gane cewa kafiri a aya biyu Allah ta'ala zan bayani amma shi munafiki ne ke wahala sha'ani sai da Allah ta'ala koro bayanin tsawon aya goma sha uku yana bayanin wani ne munafiki don ka gane halinsa da ɗabi'arsa a koda yaushe a matsayinsa ne mai wahalar ganewa Allah ta'ala ya cewa wa minan nan akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Allah ta'ala ya akwai daga cikin mutane waɗanda za su da cewa sun imani da Allah kuma sun imani da ranar lahira amma Allah ta'ala ce wa ma hum bi mu'mini da kai inda ba su ba zama mu'mini shi yasa Allah ta'ala faɗa aikin su da baki ne cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane wannan mutanen su ne munafikai domin a makka ana tsakanin musulmai ne da kafirai ba da aka zo garin madina sai aka fara samun kaso na uku waɗanda suke bayyana cewa su sun imani za su faɗe shi ne da bakin su da kulu na biya kuwa yi ba na su biyu suna faɗin abin da ke bakunansu babu shi a cikin zukatansu kaɗai za ka suna cewa mu masu imani ne a harsunan bakinsu amma a cikin zukatansu ba da gaske ba ne babu imani a cikin zuciyarsu shi sa Allah ta'ala ko ni masu imani ne wa ma hum li mu'mini waɗannan ba mu'mine bane faɗi ko suke da bakin cewa su masu imani ne amma imanin babu shi a cikin su shi yasa Allah ta'ala kori musu imanin gaba daya ake cewa ma hum bi mu'mini Allah ta'ala ya kira su da cewa wani ne nas da ya bayani cewa ba kowa bane munafiki a cikin mutane wani bangare ne na jama'a su ne munafikan shi Allah Allah ta'ala ce wa minan nan ai akwai wani bangare na mutane waɗanda su munafikai suna cewa mun imani da Allah ko mun imani da alfiyama da ranar tashin alfiyama amma Allah ta'ala ya huce su ba mu ne bane shi muna su kone Allah ta'ala ya da shida cikakkiya ta cewa wannan ba mutane kirki bai Allah ya gaya mana a farko wannan sura da albarka إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كذا كل من ذا الله صلى الله عليه وسلم عمل الشيء يلا تعالى بس ما الشيء أما ما الله الذي سيدنا ما الشيء الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إن مستفاد أبدا su ma haka nan Allah ta'ala masa wannan mu'amala amma Allah ta'ala ya san kai allin Allah su kuma ƙarya suke faɗi ba su imani cewa kai allin Allah ba ba kuma suna faɗin gaskiya ba ne shi yasa Allah ta'ala ya kyale su da abin da suke faɗi ne amma Allah ya sani kai allin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai allin Allah ne ba irin shaida suke ba to amma kai da su zo da kalmar shaida ya Allah ta'ala masa mu'amala irin wani shaida kamar za mu gani ayu da yawa na gaba irin mu'amala da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin mu'amala Allah ta'ala shi musu Allah ya shirya da mu to Allah ya kore shi ma da waɗannan mutane ya tabbatar da cewa ba su da shi saboda ne saboda ya khadiru lamma wallazina amanu wa ma yaqdiruna illa anfusahum wa ma yashurun Allah ta'ala ya ce yukhadiru lamma suna yaudarar Allah wallazina amanu da waɗanda suke imani wa ma yaqdiruna illa anfusahum wa ma yashurun ba kowa suke yaudara ba sai dai kawo amma wa ma ya shuruna ba sa fahimtar cewa yaudara kawo na suke Allah ya gaya mana wata kalmomi masu tsada a cikin wani hali wanda su kwanta min mummuni da hankali ta tsara masa nutsuwa dangane da wannan musiba da ta samu wannan mutane da munafunci ku kalli siyasar aya Allah ta'ala cewa yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah tare da cewa ba da Allah suke magana ba da Allah suke mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke mu'amala amma sai Allah ta'ala ce yukhadi'una ba. sai da ce da kai tsaye sai jingina ta zuwa gare shi ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. saboda me shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aikin sai ke da yayin aikin Allah ne yayin da suka suna ganin suna yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ta'ala ke a gaya musu ba shi suke yaudara ba Allah suke yaudara kun fahimta Allah suke zara kai tsaye shi yasa Allah ta'ala sai ya dauko ya zara sai juri na maka saboda aikin sa ne da ya turo ayi ake yin zaran mai aikin sai Allah ta'ala nuna masa al'amarin ne da girma sai ce yukhadi'una Allah Allah kuke zara ba Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗannan mu'minan sahabbai da kuke za ku bayyana musu cewa ku masu imani kamar yadda zo mana aya ta ku nuna musu cewa ai kun imani amma kuma idan ku koma zuwa ga mutanen ku ba haka bane kaga ainu ne gara ne alhija abin da ce ne kai mu mutum dumbulin ka nuna mai cewa ka tare shi amma kuma zahiri ba tare kake da shi ko a basu ni ba tare kake da shi ba amma a zahiri za ka gwada mutum cewa ka tare shi to wannan ma'amala ce mai wahala ma'amala ce wadda ke ba za ka iya gane kanta duk mutumin da yake gudu ba ke maka magana kana iya hukunci ne kawai da abin da ka biya ba amma ne ne a cikin ba ka gani shi ka dole ba ka hulɗa da shi ka yi hulɗa da shi a kan zahirinsa <clears throat> ka bar wa Allah ta'ala da ke bari ma'amalar da kaɗai ba a yi za a ɓoye kuma ba ma'amala guda biyu ma'amalar neman aure da ma'amalar kasuwanci duk wanda ne da shaida a kansa dole ka ba shi da a kansa idan mutum zai ce maka wani salamu alaikum wani yana neman aure a wajenmu me ka sani da halinka to anan musulunci ya haramta maka yi yaudara musulunci ya hana ka koyi gaskiya duk abin da ka sani a kansa ka faɗi ba ƙarya kai ba ko ba kansa ke masa duk duniya babu wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asiri yanzu za a yi da yawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kau da kai su ne rufa maka asiri gaba ku duba da aka zo magana aure Fatima bint Qais kamar da hadisin Bukhari da Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah ta zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mijinta ya tafi da uku ta nuna tana buƙatar a bata wajen zama aka bata wajen zama amma kuma tana da baki da suke gaya ma ɗan wani da kalmomi ba zaki wanda suke ɗaga masa hankali wanda wani da samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tilasta da ta bar gida ta tafi gidan Abdullahi bin Umm Maktum saboda makahu ne yake zaki ake hijabin ta bayan ganin shi ki je gidansa ki je ki idda ki tunda su kaskace ko ba su zaman lafiya da wani miji lokacin da zai gama idda ya tafi zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na gama idda kuma na zo maka labari za ki yi kike Muawiya ibn Abi Sufyan yana neman aure na Abu Jahl yana neman aure na kaza a cikin su ya kamata ya aura na sallallahu alaihi wasallam shi mata amma ma'awiya fa sulu kullu ma la lahu bai da kofi bai da sana'a karki aure shi wa amma ma jahal fa kana afa la yafa afahu ala unki kamar cewa kullum kan zata tana wuyarsa wasu malamin suke dukan wasu kuma baya zama ne kullum ku je ta fi manzala ta zama aure ko daga cikin amma ki aure ku samu cikin suna ɗan yaran nan zan aura mu samu waye ka samu akwai alkhairi ta da shi aure shi waye kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka kalli sa ne wannan da aka zo neman shawara saboda aure sai ya za a yi zama za a yi na gaskiya da gaskiya wannan bai da sana'a da su sai ki karki aure shi dan da zai ci ki kaga da sana'a da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dukan mata yake zaɓin su ne kika da maki aure shi da yawa baki to a tsarin aure ba a rufa a fi duk wanda ya nuna neman aure kar ga mutum malami ne kurin ran shi halin suna ne kace shi kenan da halin suna ne a bashi a aikin ciki a kan ya yake a gidansa iyalin suna samun walwala ko ba su samun walwala abu su biya masu su samun zan manzo Allah sallallahu ta ce ya rasulullah abu su biya bani abin da yake kitata kana gani ya kamata in dauki wani abu daga cikin dukiyarsa na sallallahu alaihi wasallam ki dauki abin da yake bil ma'ruf abin da zai zama da kyautatawa ki karba wanda kuma zai zama cewa ko fitarwa da fitarwa mai dukiyar. kun ga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai rufa mai sahabbansa a fili ba a yayin da ake magana ne ma'amala kun bayyana haka nan a babin kasuwanci wani zai hulɗa da shi yaya mu'amala fudu a mai amana ne a mara amana ne aka tambaye ka kafa da gaske to karka yadda ka yi rufa rufa a cikin mu'amalar mutum to munafiki shine mai rufa rufa ya zai bayyana maka abin da ke a zahirinsa ba haka ba din nan suke zai zo gada maka musulunci ya gada maka imani to amma kalmomin sa ma za ka gane cewa wannan munafiki wala ta'rifannahum fi lahmil qawl Allah ta lake manzala sallallahu alaihi wasallam zaka san su ma akan harshen su in suka zo suna magana za ka gane waɗannan munafukai ne ba mutane kirki ba ne ba su da gaskiya daga bakin munafiki da ya zo na magana za ka ga gane ka wannan munafiki siffar munafiki ta fi ɗin ƙur'ani ya kawo su da yawa yana da wahalar sha'ani shi yasa Allah ya gaya masa gaskiya a nake cewa yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah kuma suna yaudarar mu'minai sai Allah ta'ala jiya maka a nan take wa ma ya shiga una illa an fuku ba kowa suke jira su yi kawunansu ba wani suke jira su kawunansu domin ayoyin da ba su bayyana maka yayan zarfi sannan Allah ta'ala ce maka wa ma ya shuru ba ta fahimtar cewa ya zarfin suke domin idan mutum ya yana maka wa yana kallon ka cewa ba ta matan mu suke a lokacin da kuma Allah ta'ala zai ba ka bayyana da za a gane cewa wannan shi ne da sunni shi yana kallon ka wawa sai kuma kallon su kake kwaras amma ka kyale shi ne saboda ta maslaha shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana mai suwaye munafikan ya su sarai amma ya kyale su a nan Allah ta'ala da ce wa ma ya alamu da ba ce wa ma ya shuru da ba sa jin a cewa an gane cewa su munafai manzana fasil ya san cewa duk da wani da wani munafikai amma me yasa bai tara su ba yake kaiwa da kai munafiki ne kaiwa da kai munafiki ne saboda maslaha ta cewa mutum ka tare shi ya ci gaba da al'amuransa amma kai ka san matsayin da ke kallon su sheka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ya zo ya ce masahabbai a yakin tabuk yake da wane da wane da wane da wane ku tashi sai ritar mutum talatin da shida sai ce fi kuma la munafiq a cikin ku akwai munafiki ku ji tsoron Allah ku jara sai ce a cikin bai ce dukan ku ba sai ce a cikin ku akwai munafi ku ji tsoron Allah ku gyara kaga nan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da wani da wani sune munafiki saboda mai su ba san an sani to a iya tunanin su babu wanda ya san halin da suke ciki ba wanda ya san munafurcin su su suna ganin su suke da wayo su suke da fahimta sun boye ma mutane ba wanda ya gani amma Allah ya sani kuma ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda wani munafiki sannan Khuzaifa ibn al-Yaman sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibu sirr ne abokin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi ya kira shi ce mai kaga wani kaga wani kaga wani kaga wani munafikai ne amma hakan ya makuwa sai ta kai ga kowa ya san cewa shi ne abokin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu ba zai zai sai ya sallah wajen kabarin sa ko kan gawar sa ba to sai su gane wani munafiki ne da wata rana fa, yana zaune sai na umar ya tambaye shi cewa unshiduka Allah ina hada ka da Allah ya kai fa. manzon Allah sallallahu alaihi ya ambace ni a cikin wannan munafikan sai ce a bai ambace ka ba bayan sai kuma kada wanda ya ƙara tambaya ka sahabbai da suke tsoron munafurci ya fi suke tsoron duk wani abin da kake gana abin tsoro saboda munafiki mai yaudar Allah shi ko duk mai yardar Allah dan wuta ne yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma ya fi da yakhda'una illa anfusuhum wa ma yashkurun kana iya zama tare da mutum amma wallahi ba ya san wallahi bai san ci gaban ka saboda munafurci kana tare da shi duk abin da ke da kai wallahi yana maraba da shi saboda munafurci duk abin da sabe ka na alkhairi wallahi yana bakin cikin sa saboda munafurci sha'anin munafiki sai addu'a kana tare da shi amma baka san munafikin ka ba to sai kana neman tsarin Allah daga sharrin su sai kana neman tsarin Allah daga sharrin su yayin da ka gane ka nuna ne ka gane ibn qayyim yake cewa wannan yafi bala'i samar ka nuna mai ka gane me yake ka kyale shi ku ci gaba tafiya haka kana mai kallon munafiki yana ba kallon wawa maka san me yake saboda munafiki sha'anin sa babba ne ko bai zama mai imani yana fada imani ne a bakin sa amma babu imani a cikin zuciyarsa da bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ina biya maka abin da ke kan harshen su ne amma babu shi a cikin zukatansu ta yaya za a yi wannan mutane zama wasu imani bayan Allah ta'ala ya kore imani a tare da su sai ce maka fi qulubihim maradun fadadahum Allah maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yaktubun a cikin zukatansu akwai cuta akwai rashin lafiya akwai kafirci a zuciyar munafiki fazadahum Allah maradan sai Allah ya kara musu wannan cutar akan cutar da suke cuta saboda ba da gaske ba gyara wasu Allah kuma ya san munafukai ne ba su da niyyar imani ba su da niyyar su bi Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da niyyar imani da abin da ya zo musu da shi to tunda Allah san munafukai ne sai tabbatar da cewa lalle munafukai ne Allah ta'ala bai baka musu da shi sai Allah ta'ala ki fadharahum Allah mardan Allah sai kara musu cuta akan cuta da suke da ita walahum azabun alimun bima kanu yasdimun Allah ta'ala ki suna da azaba mai radadi dangane ga abin da suka san suna karyatawa na sakon Allah da kuma sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata imani sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata alkiyama sun karyata hisabi duk abin da Allah ta'ala baka labarin mumini suna da shi to munafiqun ba su da shi abin da Allah ta'ala ke muminai sun mallaka to su kuma munafiqun ba su da shi مؤمني سن إيمان الله كما سن إيمان القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فقود والذين يؤمنون بما أنزل إليك من وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun duk wannan gam da kadan Allah ne munafiki su ba munafiki ba su da wannan ko daya ba su iman da Allah ba ba su iman da manzon Allah sallallahu alaihi ba ba su iman da littafin Allah ba ba su iman da tsaye da sallah ba haka nan ba su iman da ne ba in suka tafi zuwa ga sallar ba qamu usala yura'una an-nasa wa la yu'minuna wa la yu'minuna illa illa qalila مذبذبين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا الله منافق ne wahala sha'ani munafiki wahala sha'ani ne wuce ba za ka taɓa gane kanka? yau yana can gobe na can mai fuska biyu biyu maka yana zuwa maka ne da fuskar da ba ta tabbata to wannan mutum yana da sharri a tare da shi shi yasa Allah ya tona mai asiya dan ka gane wane ne munafiki cewa bai yi imani da Allah kuma baya da alamar imani kuma cikin zuciya akwai cuta akwai cuta ga Allah akwai cuta ga addinin Allah akwai cuta ga annabin Allah akwai cuta ga sahabban annabin Allah akwai cuta kuma ga sauran mummune da baki da munafiki da suka abin ta zama da sai zaba wajen kuce maka wai munafiki ne ya riga ka ya dakin innaka to kai haka saboda zai hada kare kan munafiki ne zaki tsammani idan musiba ta zai ba da kirji ne tare amma yayin da musiba ta musu ya kauce ya ta da kai ta jama kan ba goshi ba gudunmu ne ba to sha'anin munafiki al'amari ne girma al'amari ne mai sada hankali munafiki baya da sha'ani Allah ka kare mu da makomar shi ne walau ma'azabun alimu bima kan da tsibur su wata munafikan suna da azaba mai rashi azaba ta wulaƙanci da Allah ta'ala zai musamman da abin da suna ƙirƙa makomar munafiki ba ta wuce wuce ba innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira babu inda munafiki bi dai duk inda haka munafiki cikin azaba yake Allah ta'ala ne ya ta mummuna azaba saboda yaudara da yayi yi addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kare daga sharri to wani ta'ala zai ce wa idza qila lahum idan aka ga yawo har yanzu sifarsu ne Allah ta'ala ke kira وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إيه أكسوا السلف برناء من قبل قال كيف إنما نحن مصلحون أي كلموا ما تجارين مو ما من عيش تجار الإصلاح في الأرض جاراتو بكي أما ينقص وأنت كذوبة إن منافرتي زمن منافرتي to barnan ma da yake baya kallon ta kalle ke rige shi mai laifi idan laifi ya mai yawa abin da ba baya kallon da yake yana kallon da yake aikata kai ne baka gane kana gaya mai fala'i yana nuna maka cewa kai ne baka fahimta kuma kai ne baka samu dama ba ki misali kafirai wanda ba musulmai ba in kana nuna musu fala'in da yake gabansu na wuta kallon su ke kai ne baka san ma su suke kai kana nuna mai in ya mutu akan wannan kafircin wallahi akwai wuta amma yana kallon kai ne baka san ciwon kanka ba kana san kana fata maka hankali ka matsanta maka kanka akan wani addini sai ka yi addini yana kallon ka takura maka kanka ka saki jikinka kai abin da kake so a duniya menene kafin ne zai gwada maka cewa ko kai za ka yi tuba me ya yi za ka matsanta ba kanka ne ka yin abin da ranka yake to haka ne cin haramun yayin da kake nuna mutum cewa ka daina hulɗa da banki banki riba ne sai da zallan da kai malama kan kuɗi ne baka waye ne. da ka gane ga inda za a je a wata haraka da miliyan ɗari a samu miliyan ɗari da ba faɗa ma'ana kana da kwakwalwa ƙarama yana ganin kai ne baka waye shi yasa ba za ka iya yadda ka je ka samu kuɗi ba to da ka zauna cikin wahala ba gwara ka je ka yi abin da za ka samu kuɗin ban suka je ka nemi gafara lokacin kuma shaitan yake kawata masa zayyana lahum shaytanu a'malu wa qaddamu an sabil yana nuna maka cewa je kai menene a ai za ka yi duba shaitan ne ke maka wannan karatu shaitan ne ke nema ya raba ka da Allah shaitan ne ke mai da kai wani munafiki ya gwada maka in ka kawo ma Allah sai ne mutum yana cin haramun yana kalla ko lokacin yanzu ba shedan yake kawata maka hannu yake nuna maka ai ba matsala je ka ci gaba Allah yana gabara Allah yana jin kai dan me ba za ka saba masa shedan yake nuna maka abuwa daban-daban to har ka zo ka samu kanka a cikin wani cycle wanda subhanallah yanzu ɗan ƙashi muke samu har hausawa suna cikin sunsu mutane suke cewa babu Allah da hausa yanzu a jansu a facebook za a gansu a gurub gurub na instagram da kuma wasu kafofin sadarwa suna kiran mutane akan babu Allah suna hulɗa da tunawa akan babu Allah an buɗe musu kobar munafurci ana nuna musu ku yi abin da kuke so wani dalilin waya ya bar musulunci dalilin waya iphone irin wannan kungiyoyin suna mai magana mai kake so ki she babban abin da yake so a duniya iphone in aka baka iphone za ka yi da wannan shirin da muke muka zuwa shi ke ne a cikin kano a kano ba wani waje a najeriya wanda za ka su ga kuma suna kai munafurci ya dabai bai yake sannan ka zo ka samu yan boko a ƙida yan daɗi arna waɗanda ba ka so a fito a yi magana a cikin wannan mutum yana ɓarin addininsa kana cewa wai ayyana da yanki a bashi abin da ke so wannan shine ainin mulhidanci shi ake kuma zindiƙanci kai tsaye kaga a kyale kowa abin da yake so inda za a kyale kowa da abin da yake so kai da ba kyale ka da wani abin da yake so ya kashe ka amma shari'ar mutum da ke karye karye kashe ka sai da haƙƙi to wannan musibu da suke faruwa muna kai na nan cikin musulmai da su ake haɗa kai ana yaudarar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna musu duniya wasu ƙungiyar da ga sun shigo cikin da dukiyarsu da motoci da lokutan da kudaden suna nuna musu taimako suka zai wallahi ba taimako za su rusa addini suke kana musulmi a sun ya cikin irin wani ƙungiyoyin da tallafa mutane me ake nema ka yi ƙoƙarin raba su da addininsu ƙungiyoyi na nan da dama alhamdulillah mun da yawa daga cikin mutane masu yara masu ƙauyenci da gida da ma ba masu gane wani sai zama muna alkhairi sai zama alkhairi gare mu cewa ba a ribatar al'umma mu da yawa da su kona amma suna nan waɗanda suke boko ya yi zirbi suna nan suna makallan ba gidaje ba ƙauye ba kusan ma mai ka matsa ma kanka sai a fili babban burin kafaran duniya yanzu ba a ganka a ranar lahadi ka sa cross da necktie kana rawa kana disco wannan ba shi ne bude su in gamsu da musulmi baya bari addinin amma menene babban burin su yanzu ka zama munafiki a cikin addinin ka ana taba addinin ka baka jin zafi ana magana a kan addinin ka kana nuna cewa waɗanda suke magana ma ba su waye bane Yanzu akan addini wannan matsayin shi ake so mutum ne ya kai kansu shi ne za ka da yawa in matan ma jami'a sun kai kansu da yawa ma'aikatanmu na gwamnati sun kai kansu da yawa samari suna shiga yanar gizo-gizo suna karanta irin wannan abuwa sun kai zuwa ga wannan ilhadin sun kai zuwa ga ɓarin addini kana kallon su da sunayen musulmai amma babu imani ko ɗaya cikin zukatansu dole sai musulmi sun kai tsaye sun nemi tsarin Allah subhanahu wataala kan wannan bala'in da muke cikin kuma malamai masu wa'azi su gaba da wa'azi da waye ma mutane da kai akan wannan dodori da nan munafurci da ake shigo mai shi zan daka ce ainihin a gwada ma kamar addini a gwada maka menene ka matsanta maka ka fita addini suna nan a cikin jami'o'in suna kokarin jawo ɗalibai da cewa kun matsanta maka ku akan addini addini ne ke hana ka addini ne ke hana ka ka matsanta maka ka ga kuɗi za ka samu a ce wai ka ce wai haramun riba kai wa irin bagida gida ne a ce karka karɓi kuɗi wai saboda riba yayin da kika karɓa kuma yayin da ka zama ba gida ke yam Allahu riba wa yurbi sadaqat wa'annan can kafirin da kake gani suna kira ayi kaza ayi kaza da suke kokarin kai sun zama da al'ummar mu sun zama munafikai ka kalle su da cikin kwanciyar hankali ina suke da kwanciyar hankali ina suke nutsuwa an raba su da addininsu an raba su da mutuncinsu an raba su da ɗabi'unsu da al'adunsu haka suke to kowa ya rabu da addini ya rabu da Allah ya rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama kai ma munafiki wanda idan ba za ka iya cewa yau za ka zagi Allah ba in kafircin naka bai can ba to in aka zagi Allah su aka zagi annabi kafin ya wuce wasu na suna yi da sunan wa'azi na addinin musulunci wasu na suna yi da sunan activist su masu kare yanci dan adam ne ga sunan da sifa daban-daban suka shigo musulmai don su nuna ma al'umma cewa musulunci ba abu ne zaki tsaya kana ɓata kanka lokaci a kansa kawai koma zuwa ga wani abin da yake wai na rayuwa to wanda kuma ɗan adam ya sani cewa rayuwa kala biyu yake bukata akwai rayuwa ta gangar jikinsa ya ba mu jikinsa abinci ya koshi akwai kuma rayuwa ta zuciya ita ce musulunci duk jikin da ya gini amma baya da kuma ruhi na musulunci wannan aikin banza yi wannan wahalar banza ka sha kanka mataki mataki ne abin yake kaiwa akwai wanda za ga shi ba zai yaje ya kafirci ba kuma ba zai ga a zagi addini sai yana kallo ba amma yana cikin wannan sakin da kuma sani an raba ka da aikin musulunci an bar ka zuwa ga fafutukan wahalar duniya nawa ne mutane mu ba su nuna abin da ya haɗa su da Allah shi ne sallah sallah kaɗai za ka ganin musulmi yanzu ya yi a cikin ofis ki wani abin da ke hujima addini ne mu shi a cikin ta zai shiga ofis ya karanta jarida ba zai karanta alƙur'ani ba zai iya nafila ba ba zai iya rakata ne fajr ba zai iya salar buha ba a ofisinsa in ya zo zauna ofis kai ka ce wannan mutum bai zo komai aiki a duniya ba sai aikin ofis A da la'asar ba zai zo kan lokaci ba sai can wajen karfe biyar ya sauko ya yaɗa hannun riga yana cewa ban yi sallah yanzu zai in yana sallar aka cike mata maki wallahi ba za ka ba shi an raba shi da addinin sa gaba ɗaya bai sani in kayan magana shi aikin amana yake sauke amma raba shi da addini wannan musibar tana nan tana yaduwa yanzu a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kai tsaye a kansa ina lalacewar ta kai yanzu ga an ce wai musulmi su tsaya su kalli dalilin coronavirus ana neman a ba su fatawa su aji azumi me alaƙar coronavirus da ne da kake me ya su kai ba corona da ka amma wani suna neman a ba su fatawa cewa suna ka in tashi hankali ka aji al'ibar da kake wannan shine zandaka rabuwa da addini za ka samu irin wani da yawa cikin larabawa ilmaliyun masu rajin kare haƙin ɗan adam suna kallon addini ƙauyenci ne karanta alƙur'ani zai san sanin ciwon kai yau yin kaza suna ganin ba daidai ba yin kaza wannan musibar sai ka dinga addu'a ya mukallibu da qulubi kulu qulubana ala dinik ka dinga roƙon Allah ala tabbatar da kai akan addini ka kar ka je kai hasara musulunci kar ka je kai hasara addinin ka wallahi in kai hasara addini baka da makoma sai wuta Allah ta'ala kare to in bala'i kai bala'i ganin kake duk abin da kake daidai ne wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun kar ku barna ban kasa ki ai mu abin da muke gyara ne muna wayar da kan mutane muna so mutane su gane al'amari ba wai kawai da mu munafikan zamanin annabi ake magana har da zamanin sa da wani wani suna na kullun canza rigar canza tufafi suna zuwa maka da ma'amala iri daban-daban munafiki bai taɓa yi ka zama lafiya sai ya ƙwari kalbin ka daga addini ka mai da shi fanko ka rasa addini ga baki ɗin ka shi kana addu'a ya ubangiji Allah ka tabbatar da ni a cikin addini ya ubangiji Allah ka tabbatar da ni a cikin addini ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ne sallah sau biyar ne ya addu'a Allahumma ati nufusana taqwaha وذكرها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نرجو الله addu'a أدعائك saboda ba farkon ba ƙarshen karanta mutum kamar yana tafiya kan da yi wallahi mutum zama cewa kan kuskure shi baka sani to ka duba dai bala'i munafiki ya koma ana ce mai kai da ne ce maka cewa zamanin ya kan dalili la tusidu fil abu, kar ku barna ba ki ba ita da inna ma nahnu muslihu mu dukan kawai gyara ne ba barna kai ne ba ku da mutum ta wannan bala'i sun kada ni tsarin Allah subhanahu wa ta'ala saboda muna ya yawa da shi sai Allah ta'ala shi ala innahu huwal mufsiduna wa la ilaha wallahi wadannan su ne mabarnata amma ba su ma wai barna su bala'i barna ya sa su kasu ma gane barna su Allah bai ce la ya'lamu dan ba gani daga nasu ba a ganin rashin barna da suke yi ya ce abin da suke bala'in da fatin ya wuce inda ake bukatar tunanin da adam baya gani su sun kai matakin da ma ba ta ma fahimta cewa su barna suke su abin su kallo kai ne baka gane kai ne baki daji su su ne waye ne. ya ce mana ne ka yi shiga irin ta musulunci shi ka akwai zafi ta da, akwai zafi ta fari da ake akwai zafi amma ya gamsu zai sa kaya irin na arna kuma sai shi ciki ne musulmi da yawa a yan musulmi yanzu kace ku yi shiga irin ka musulunci wallahi na wasu sun iya ga cikin mutu kafare a mu'amala amma kuma ke wanda kafare a cikin harkar rayuwa sun da zama kafare celebrity suna koyi da wani babban kafin na duniya ta wajen askin ko wajen tufafin ko wajen mu'amala, ko wajen maganar daidai da turanci sai ka samu yanzu wani musulmi yana koyon wani kafiri a yanzu, yake pronunciation a wani turanci kafiri na burge shi da haka yana koyon wannan kafirin masu da turancin amma ba taɓa akwai kuma da musulunci da yin shi balle shafi da larabci ka taɓa ba da labari muna jami'a na zantar da wani yaro yana zaune ya sa iya taɓa kunnen sai na kuka da hawaye a jami'a na taɓa shi ta ce lafiya ne shi da kuka sai ɗaya sai ya kalli ne kawai sake kuka da kai ta ce lafiya ne ne ya damu wata ne matsala ce saboda a ƙarshen ƙallon duk mai matsala za mu ga mai za a yi a cikin cikin matsalar ɗalibai da kansu ce kawo kunsu zan kungiyar mutum a kan mai za a ba su a rasu bal ilimin wasu a hanyar suna cikin matsala ta ce mai shi mai matsala yace kawai kawai kawai shi ke ne ta mutu waye a jami'a mun kamar kuma ka samu muna kan tashi hankali da kawai wallahi kuma ka samu waye ne ke samu shi ne kake kuka kawai kira ya ce ka mu abin ne yake kam yana tausayin wannan masu ne ka kafa samu mawaki ya rufe lafazin waƙa mara taɓa tunanin cewa a ya mutu ali jaji ya mutu wanda inda sautin sai ke na alƙur'ani waƙar wannan kirsan da ke nan don ni san ta kuma ko da suka tunanin Allah ya iya yi yin na ba amma musulmi dan musulmai a kan yana kukan wata kirista a ƙasar Turai ta mutu yayin da za ta yi musu kuma babu ruwansu babu ruwansu to wannan zanzaka ce mai zaman kanta da musulmi ya kamata mu kar Allah su wa da Allah ya kawai kirma da haka Allah ta rafi ala innahum humul muslimin ai ce da ne da aka da mai fasl da ya tabbatar maka da waɗannan munafikan su ne masu barna da suke cewa su masu gyara ne Allah ta rafi wala shi la shi in ba su fahimta cewa wasu barna ba su saboda kafircin ya fi kafirci da su kanin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala kan sai Allah ta'ala ke da sai da lahu aminu kama amanna qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum hum sufaha walakin ya ya'lamun Allah ta'ala ce idan aka ce musu ku yi imani da Allah Mai za ku yi lahu aminu kama amana in aka ce musu imani da Allah kamar yadda wasu mutane yi imani qalu anu'minu kama amana su ha kace mun fi imani kamar ya wawaye ke imani Allah ya kuga mu ala innahum hum sufaha wa ya Allah ya ku taura su ne wawaye amma ba sai kaga nan ba shi mu aka ce la ya'lamun ne kubran wa sun kansu amma kan da yanzu nan kuma wasu su ne wawaye da yi yayin da yake kallon mutum da wani kallon mutum don kallon da shi kamar ya ci ya fi ci shi yasa duk yana kallon yana da wani yana kallon wani shi da ya kanka da ba yana kallon kan mara wani yana kallon shi ne ina za a iya samu ba da shi ne kayan haka tsoron yayin da ke kallon shi wayo gare ki ka zuwa mai abinci zai ci yayin da ni kallon marwa ita wani ne har ka kasa to haka muna munafiki suna kallon mu'mine a mutum ba su gane yayin da mu'mine suke masa kallon kun wawaye ne su san ta me suke yi suna koyar mu mu'mine ƙaryata addini da kuma imani da wanzama Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suka san suna kallon mu'mine ba su gane in su kalla ya ta kira su aka ce ku zo ku yi imani in su kuma su wajen musulmai kamar da wani wawaye suka yi wannan su malamai suka ce wawaye da suke yi gama garin musulmai gaba daya a habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon da dawa wadansu malaman tafsiri suka ce a'a ba sahabbai suke yi gaba daya ba suna da Abdullahi bin Salam da mutanensa wanda Yahudawa ne suka koma zuwa ga musulunci sai a kuma mutanen Madina ne suka shiga musulunci sai suke kallon yanzu za mu imani kanan da waɗannan wawaye cikin mu suka yi ma'anar talakawa cikin mu yi imani da sai mu wawaye imani suna kallon wannan in ma za su yi to a addini ne ne na manyan mutane ne ba na ƙananan mutane su kare za su tayi su ba kowa da kowa da shi su ba Allah ta'ala shi a'a ba haka bane gaya mutum ala illahu humu sufaha walakin la ya'lamu su ne da wawaye da suke ma mutane kallon wawaye su ne wawaye a mamakon Allah ta'ala ta ce cewa idan lakun da zina amanu qalu amanna wa idan kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mutane. Allah ya lura da mu sifar mu da kai yace su waɗannan munafikai idan suka haɗu da waɗanda suke masu imani sai su ce musu mun yi imani da me suka faɗa da fatar ba shi. wa'iza kalau ila shafi ne idan ka cebanta da waɗanda manyan kafarin nan su ne shi ɗanin mutane faɗin ina ba a kuma kirce mu muna nan tare da su timon da'iman wa abadan mata ina ma na kuma ta zuɓo mu kawai ingilanci muke musu da zai malar da ke ka kalli balagar wani nan aya sun yi amfani da jumla guda biyu akwai jimla ta akwai kuma jimla ikimiyya jimla ismiya kuma ta fi zama tarkibi daidai a kan jimla ta fi'iliya a wajen kyauce wannan tsari Malamin na hauki me muke fahimta a wannan wa idza la kullu zina amanu kwanu Amani. kaga jimla ta ne fi'iliya idan suka da masu iman su ce mu ma wani iman kaga ba shi ba amma wa idza karar ila ne, in ka koma zuwa ga ɗan uwansu kafirai sai su inna ma'akum suke magana sai suke amfani jimla ismiya ma'akum zamiri ne na isin wa'annan kafiran cewa mu muna tare da su a shi kaga da Allah ya gama da ƙarya suke yi ba mu ne bane wa ma hum bi mu'minin ba mu ne bane shi yasa za su faɗa ne da baki mu amana suka ce min imani to faɗi ne shawa baki al-iman laysa qawlan bil lisan wa innama huwa al-iqrar bil qalb والعمل بالجوارح gaba ɗinka su yi zuciya ta kudurce harshen kai dinga faɗi kuma amma wa kanka zuka ni mai imani ne ka ce mutane ne mai kuɗi ne shi shi kowa a ga alamar kuɗin a ga tabbacin ta to sai a yi cewa kai mai kuɗi to haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su yace a a ikalu eh, da ma na'ar mustazu sai zai tafiya mutane su ai muku izgilanci muke mu wannan musulman mu muna nan duk ba abin da ya damu izgilanci ko muke sai Allah ta'ala ce Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ta'ala shi zai gura musu izgilanci kuwa kuma zai kyale su a cikin fata su ci gaba da kudawa cikin fata suna fata ba inda za su zama cire ba dai izgilanci suke ma Allah to Allah zai kyale su shiga gaba da cikin izgilanci wani kuma malamai suka ce a ina Allah zai rama izgilancin ba a nan duniya bane sai a lahira a ina mu ne za ka rama wani izgilancin ba a nan duniya bane sai a lahira saboda Allah ta'ala yana cewa Allahu yasta'zi bihim Allah zai musu izgilancin su ba amma ina a lahira a wani lokaci shi ne inda Allah ta nake cewa falyawman ladina amanu min kufari yadhaku ala al-ara'ik yanzurun hal suwiba al-kuffar ma ka kanu yaf'alun muminai suna kan karaga ta jin daɗi a gidan aljanna sai an zo da kafirai ba za su ce muminai ma ta da kuma mun imani mu ma mun imani sai sun koma don kafirai ko su ce musu muna nan tare da su ƙarya kan muke musu to sai Allah ta'ala ce ku dale su sai sun zo muminai suna kan karaga ta gidan aljanna ga kofar aljanna a buɗe sai a zuwa ce makafirai da munafakai yanzu ina kuke so sai sun ga wuta da azaba da ke cikinta sai an ga musu aljanna sai su can muke so sai an zo da su titi kamar za su su koma aljanna ana zuwa sai Allah sun koma aljanna sai su koma ta su kuma mummune suna ina alal yanzu yanzurun suna kan karagan mulki suna kallo to a lokacin da Allah ta Allah shi ce hal su fara kufar ma kanu fa'alu an rama muku ikiranci da wannan ke muku mummune su ne bala ya rabu sai mu ce ya ubangiji an rama mana a ganka da gemu a ce maka gemu musu a ganka da wando irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka izala ko rashin yali ka sa wannan kanin ka tsallake wuta to wannan zai a kamar shi ana masa izgilanci Allah ta'ala zai za a rama maka kai hakuri Allah zai rama maka to munafiki sha'aninsa al'amari ne mai wahala lokaci ya yi dole zamu dakata anan a gurin sha Allah ta'ala sai daura ta inda muka tsaya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا على اعدائنا اللهم انصرنا على اعدائنا اللهم ارفع عنا الوضع والبلاء والزلازل ما ظهر والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من البرد والجبال والجنون وطي الأبصار يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوضع والزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا واغفر للميتين وشهدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الله mai rikon da kyawawan sunayen da منك kamar da ya ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka karɓa Allah ka ɗauki mana annoba ta corona ya ubangiji Allah ka rama rashi Allah ka yi mana aminci da ga abin da muke tsoro ya Allah mamatan mu suka da mu jira da ya ubangiji Allah ka yaji musu ka gafarta musu Allah ka yaji musu Allah ka gafarta musu Allah ka yaji mu mu da kakannin mu da ƴan uwan mu gaba ɗaya ya ubangiji Allah ka yaji mu da malaman mu ya ubangiji Allah ka musu jagoranci shugabannin mu ya ubangiji Allah ka kauta mu sanya mu tausayi mu a cikin zukatansu Allah yi ma ku kai mu sa'a da biyayya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليه المرسلين والحمد لله رب العالمين